aiki na LAN Computer Networking in Hausa kamar yadda muka tsaya a cikin wancan order episode din da muka yi na microtic tutorial yanzu dama mun yi magana za mu yi a hotspot hotspot shine wanda kai allowing naka kai generating ticket ko kai creating ticket mai users naka ko a organization ko a institution ko kuma sai ba kafi. naka da za kake son ka dinga amfani da login pages yana taimakon ka ka controlling din bandwidth usage naka sannan kuma za ka iya saka restriction akan activities din da mutane suke yi to yanzu za mu ji ba tare mu bata lokaci ba wurin mu fara configuring din hotspot din so in za ka fara configuring hotspot tunda mun riga mun configuring komai intanet din mai tsoke a firewall namu mun in saka wa'yansu rules da muke da shi na blocking din site da ba ma so da wanda muke son mu allowing da other port da muka yi bayani don za mu yi configuring din hotspot we go to ip then we go to hotspot this is where abun hotspot yake ya ce da dama a cikin akwai servers where you will create the server akwai server profile users user profile active host ip binding service port wall garden wall garden ip list da cookies so na ce mawa kafin ku fara configuring din shi wannan advice ku yi creating user ku sa user a ciki idan kuka saka user a ciki so that idan ya kikin naku out kun san za ku iya dawowa daga ciki za mu ga yadda yake abu so yanzu mun zo users kafin fara komai mu danna plus sign zai ba ku wannan dialog box new hotspot users so a service ku bar shi a all new sai ku saka sunan da kuke son ku saka so in ka sa new suna za ka iya saka mashi password uh, so ok wannan eh za ka iya saka mashi password in ka sa mashi password sai ka danna apply wannan profile din za mu zo wajen profile sai ka danna apply sai ka danna ok means kai creating user ko in case ya cire ka you can be able to come back so mu go back to the server idan muka koma server ba za mu danna flow sign ba sai mu danna hotspot setup idan muka danna hotspot setup zai sake ba mu wani dialog box wannan dialog box din shi inda za ka yi selecting interface inda za ka saka shi hotspot din wannan eta one muka ga wanda muka gaya muku eta one is one internet so ba za mu iya amfani da wannan hotspot din mu ba dan ka ce za ka yi za ka gaya baka IP address na service provider so kar ka yadda ka ce za ka saka shi koma back to the service provider no internal network naka ne shine za ka koma kan bridge because bridge shine internal a nan gefen da nake saka mouse kun ga one and is on the eta one LAN kuma is on the bridge side so shine wanda muke da IP address za mu yi applying wanda gashi a nan wannan saman shine IP address mu so what will do sai mu ce next ga IP address mu ya bamu mu which is the local IP address with the uh, masquerade a kan shi sai mu ce next kuma again this is the pool of IP addresses wanda za mu iya um, applying din wannan hotspot din a su so ba abin da zaka taba ana sai ka sake ce next wannan SSL certificate na security ne so kar ka yadda ka yi amfani da wannan because sai ka yi so many configuration before ne aiki a browser ɗinka ka bar shi haka mu je next wannan smtp you don't need the smtp because wannan na mail ne you don't need it you leave it like that sai ka sake zuwa next so what is this wannan shine dns naka in ka gana ma you can add another dns da kake da shi let's say tunda mun riga mun saka za mu iya ce dns na service provider naka if you like sai ka saka ka kara shi shi ta shi shi ma sai ka ce next wannan dns name idan ka yi configuring din system ɗinka to be dns name yana resolving din sai ka saka idan ba ka yi just leave it like that ka danna next so kun ga ya riga ya cire mu ya cire mu means yanzu ba za mu iya login back to the network ba sai dai mu buɗe browser browser that is where will be able to connect so yanzu muka danna connect ba zai yi ba gashi ne yana gaya mana anan da red ba zai ba so you open your browser idan ka buɗe browser ɗinka zai baka ya kamata ya baka um, box wannan da yake na riga na saka system ina ne haka zai baka box din shi na rufewa so idan baka samu ba dan sai ka koma ka yi IP address din shi microtik din naka which is your gateway naka shi nan ya bamu wannan this is the default setting na login page na shi za ka iya canja wannan page into your test a jikin wancan mun you can design it da wai da yadda kake son shi so za mu zo za mu ɗan yi design ɗin shi ma ko mu saka gashi nan automatic daman zai fito maka da shi haka ma ba sai kai ba daman I'm expecting daman ya zo so gashi ya blocking din you can't do anything sai ka saka um, username sannan da password ɗin da kai create sai ka danna enter means ya riga ya shiga to da ya shiga then you can be able to browse now in ba haka ba you can never ever go into browse because baka da username da password shi ya bude mana so yanzu ne zai allow din mu mu sake connecting back to the winbox namu so we'll just go back to the winbox ya allow namu so da muka yi creating zai dawo da mu nan wajen inda muka yi hotspot din under servers gashi ya saka mana server so wannan address din da ya ba mu to mu double clicking mu zo mu cire mark address wannan address per MAC. We don't need this. When NL limited the numbers on um, systems that will connect to in university kana da unlimited number baka I wasu ba ka cire shi ka bar shi which is haka which is multiple uh, users okay ka danna okay then you go back to a server profile server profile you have a default then ga wanda key creating so don't touch the default ka bar shi yake kai double clicking wannan na kasa ɗin hp wannan so cookies su ne wa'annan gasa anan we don't need the cookie ka cire cookie hmm? sai ka danna radios sai ka danna radios kar ka yi komai anan wannan za ka yi kawai cookies ka cire shi ka zo radios ka yi selecting wannan kawai ka ce apply ka ce ok ka riga ka gama da wannan to ka je cookies din za ka ga mark address ɗinka da kai login a active ka fara zuwa active active ga user da kai ka shiga da shi ga ip address din so da farko daman zai ɗauke shi a wannan cookies a nan wajen na ce ku cire cookies din nan ai ya saka cookies min zai keeping din ip address din system din ku a ciki sai ka je cookies din nan sai ka yi clicking sai ka danna minus sign ka cire shi ka riga ka gama da wannan idan ba haka ba wannan user din koyaushe ya zo connecting ba ruwan shi da user ba ba zai shiga da username da password ba which is ba daɗi so idan system ɗin wani ne ka gani zai ta cinye maka intanet ɗinka ba tare da ya login ba so yanzu idan mun danna host za mu ga wanda ya connecting to the host so yanzu mu ne muka yi connecting sannan idan muka duba active za mu gan shi active means this is the person that ya connecting to the network idan ka shiga host za ka ga dillisin ip addresses ɗin da suka yi suka samu ip address dhcp ip address kuma suke kokarin su samu access to your network idan ba su da wannan credentials username da password ba za su iya zuwa nan ba wanda ya connecting yake nuna active shine za a gan shi ya zo nan wajen amma wanda bai yi ba ai eh, but is on your network za a gan shi under host a nan wajen so yanzu sai mu koma kan uh, let's say a kan active mu we click da active za mu ga traffic din da yake passing through at that particular time idan mutum yana ci maka bandwidth ne ma you can be able to see it from here because wayan nan zai dinga nuna maka yawan bandwidth din da yake transmitting da receiving a jikin shi wannan statistics din abun da ya ne total bandwidth da ya sending da ya in so idan kuma kana son ka samu information ne akan user din naka shi sai ka koma kan user sai ka yi double clicking nashin sai ka cika wannan gefen da kake so kamar email nashi da route da internet din zai bi which is not needed duk when they are not needed you don't need this one sai dai kawai in a uh, office ne you keep record this person that owns this account kan san shi ne waye maybe kuna da wani dan takarda wani dan shit da kuke internet din information ɗin wanda suka yi registering ko subscribing ko kuma sunayensu a nan wajen in ka ga dama kuma za ka iya sa comment ka ce ok wannan wane ne to da din ka zo za ka ga sunan ya nuna maka shi wani wane mai accounting hmm? to wannan time of time zai nuna maka time inda mutumin ya yi ko awa ɗaya ko me ko kwanaki nawa duka za ka gani in kuma kai da clicking yana ci maka bandwidth ne in ka danna da limit za ka ga total bandwidth ɗin da shi mutumin ya yi amfani da shi akan network ɗinka ko na tsawon wani lokaci ne duk za ka gan shi a wajen hmm? mun gama da gefen profile mun gama da server because you don't need any other thing yanzu a zirga zirganka user active host the any other body ma you don't need it the only waje da ka sake neman bukatan wani abu shine user profile idan ka zo user profile din na wannan default ne abin da user profile shine za ka iya limiting din download din mutane speed din su da suke sannan kuma za ka iya sharing one account for a multiple systems nan ga shi nan share users means ya gan shi a default guda ɗaya only account kwa ɗaya can only be used with one device in kuma kana son kamar one person account can use multiple shine sai ka yi a wajen kamar yaya shine idan muka zo for example mu danna plus sign mu create profile ma vc and let's say this is account for vc na ku to vc wayansu lokaci za gansu they have multiple devices da sauransu kuma they all want eh, su yi assessing na shi za ka iya share wannan wadda sai ka ce 5 so vc na ku can be able to use his account a kan 5 devices simultaneously maybe dan shi ya zo yana nan matan shi na nan any person a cikin yayan shi za su yi amfani da account ɗin shi za su yi aiki to ka iya saka musu rate na speed nasu in ka gada ma za ka ce mashi 1 mb capital m da shi mako slash 1 mb ko kuma 10 mb by 10 mb 100 mb by 100 mb a speed na shi o in ka gada ma za ka iya barin shi as unlimited which is this is unlimited amma anything ka saka a cikin wannan rate din 1 mb 2 mb 3 mb whatever mb shine zai amfani da shi to ka dan apply ka san wannan is a profile for the uh, vc za ka yi maybe profile for dbc profile for dbc shi ma ka ce mashi maybe 5 hmm? shi ma family din shi shi ma in ka ga dama za ka iya ce mashi 900 k by 900 k so which is is less than uh, shi vc so za ka iya profile kuma a senior staff yes yes maybe senior staff kenan ka ce musu maybe with maybe two device and then 500k by 500k maybe speed now score let's say 700 Go 750 let's see what they have 750k by 751 wannan bandwidth speed speed in the way that's the za su yi amfani da shi ko let's say student student let's say student they have only one and then we zaka basu so 500k don kar ce kai masu rowa okay hmm? wannan kilobyte ne so ka gani da aka yi arrangin din profile so duk account din da kai shige da kowanne zai baka limit din inda zai tsaya so za mu gwada su suma so yanzu mu je user sai mu creating din account for vc vc mun samu za mu samu vc here. password na so yanzu ne za a profile din select ga vc in kasashi Kasan shi vc account ne so bari mu student idan na student ne kaman wani university da muka name, say su sai na sa ah, let's say student student sannan if you like za ka bar shi a haka abin da ya sa wannan shine saboda ok student ah, yanzu za ka iya saka student maybe only one device for the student zai amfani da shi but amma saka shi haka guda da password za ka iya canjawa let's say go back to the student let's say 100 so wannan sometimes muna yin creating wannan student uh, for a free uh, free ne services a wani lokacin da zai zama student will be able to use that account maybe weekly ne ko kuma saturday sunday periodical time they, they can be able to use mutane 100 can be able to use only one account for wannan za ka yi but they have a limitation na bandwidth da sauransu so many abubuwa da za ka sassaka shi dai akai to yanzu abin da za mu iya um, gwada account din nan za mu iya gwada account din su za mu iya gwada account din su bari mu na kokarin na tada wani virtual machine dina ne yanzu so that mu gani dan da ina so na yi out daga nan wajen amma idan muka yi haka ba za mu ga abin da muke son mu yi achieving ba so bari wancan system din ya tashi mu gani da machine na tayar da shi so shi ma ya bamu wannan login page din da muke so so yanzu mu koma shi kan microtech din mu gani kaga mun samu guda biyu kenan two systems are online so ɗaya is connected while the other one is not connected za mu iya dubawa mu ga tunda yanzu biyu ne we can see their name under DHCP server um, kuma list and this is it so ka gani ɗaya alex da kuma covid we have two systems in ka duba kuma za ga uh, 253254 253254 so wane ne mai waye muka yi login da shi 254 which is um, covid shine muka yi login da shi so now muna son mu ga why zai zo nan so let's open this this is um, wannan um, log ne na ce muku is good ku dinga dubawa ku gani even there is wani abu za ku gani so yanzu mu koma kan da order machine din mu gani yanzu mu yi gwada wani suna mu ce test ba mu san password din ba kawai mun danna hmm? muka danna mu gani zai shiga bai je ba a nan ga wani sabon rubutu a nan wannan rubutu din ya ce mana this one radio is not responding so mu koma shi kan microtip din mu je mu gan shi gashi a nan wajen ya nuna mana ya ce is not babu shi is not responding ya fili ba mu gan shi a nan ba mu gan shi a nan ba yanzu mu sake komawa wancan mu gani muna da student muna ji ko ba password ne so mu danna mu gani means ya riga ya shiga gashi ne ya nuna mana is inside hmm? har zai bude mana page so let's go back to this mu gani active anan gashi sign in log in ya shiga sannan kuma gashi a nan wajen yana aiki two hosts sannan gashi is connected gashi yana aiki hmm? idan muka zo za mu duba under queue mu gani gashi a nan 500 kbps shine muka daura ma wannan account din kaga account ɗin ya fara yi gashi nan ya bamu uplink da downlink ɗin shi so wannan shi kuma shine na control monitoring din bandwidth din da kai allocating ma kowanne let's see in zai iya nuna mana wani abu gashi nan ya bude hmm, so bar mu ga ko za mu iya gwada yin wani abu ah, da shi shi ma uh, what is this do you want to this one no I want to. I want to see yadda za mu yi mu ga ko za mu yi ce zai downloading din mana wani abu that is heavy so we'll go back to this har ya buɗe ne ma what I am trying to do shine na ga buɗe mana wani download da shi yau bari mu ce ubuntu.com gani ina son na gwada gaspi da yake tafiya a nan wajen a nan gashi nan yana nuna mana abin da yake tafiya hmm? wannan yanzu ya tsaya haka because maybe ya bude ko is looking for timing na shi ɗauko ok gashi nan ah, yana sai ɗauko search engine ne to da ma shi ne ke so ba bari mu stopping So yana sai buɗe mu na wannan gashi yana tafiya muje je q mu gani still 500 din is okay because bai fara ba mu aero light ba anan da zai dinga ba mu cewa muna uba muna shooting to muna exceeding din 500 din da aka ba mu so which in kai ma kai wannan ba ka da matsala ba ubuntu da ba ne ina son na gwada download din wani file ne daga ubuntu nan ga how heavy zai downloading na shi duba ok gashi ya fara yin red yawwa gashi kun gani gashi a nan kun gani yana nuna x ya zuwa to the 500 shi yasa zai dinga canja color din a nan as long as ka fara exceeding nan zai dinga canja maka ya dinga kara maka bandu ya dinga kara maka cewa kana exceeding kana exceeding kana exceeding so shine bandu fine download mu gani na zai ji because gashi 400 and something ga wannan ya fara because 500 muka yi allocate mashi kun gani mutumin ba zai taɓa wuce 500 ba bandwidth ɗinka da aka baka is 500 you cannot exceed gashi nan 500 sai sa zai koma red zai aiki amma zai dinga nuna maka cewa kana exceeding ɗin abin da aka allocate maka so wannan is very good shi wajen bandwidth control so ina fatan kuna fahimtar abin da muke in ba fahimta let me know if there is a way da za ku yi bayanan question akan abubuwa din to wannan shine karamin configuration na shi uh, microtic hotspot yana da win yana da user manager shi user manager ɗin shi bari mu ga ko za mu iya yi in ba haka ba dole sai we have to na mu configure configuring because mu gama configuration na shi ba ba zai nuna mana ba so this is the win box this is a simple one da za ka iya yi makaranta kai control ɗin usage da wanda suke connecting to your network kowa ya must have a username and password before yi sannan kuma za ka iya generating username da password through another means da ake configuring nashi which is uh, user manager yana da wani abun nan uh, interface kuma da ake ce user manager wanda shi kuma through um, chrome browser ake yi so bari mu gani ko zai bude mana na san dai ban yi configure na user manager ba wallan ta na aka sa slash sai ka sa user man which is user manager mu gani okay so kaga ba zai bude ba because it's not been configured shi ne yi ba a nan wajen idan ka sa wannan za ka sa slash user manager yi shi ba amma an ka bar shi haka shi kuma zai baka information akan account ɗinka da kai login gashi nan how many minutes kai a jikin shi me kai downloading da kuma IP address ɗinka in kana son kai log out ɗinka dinna wannan zai login naka out sai fitar da kai akwai abubuwa da yawa da yawa amma wa'annan these are the little basic da za ka yi so ina fatan kuna fahimtar wayansu abubuwa a cikin abun da muke to yanzu next gaba za mu iya next episode da za mu shiga kuma still under hotspot configuration ne but amma user manager wannan akwai so many abubuwan da in kana son ka yi you can do it a nan wajen little by little ake koyan abubuwa ko haka ba to Allah ya ba mu sa'a ku yi liking ku yi subscribing akwai su wall garden duwayen nan akwai su binding so many abubuwa a hankali a hankali we get there we will make it fully working in Allah yadda ina son ku yi ne ku yi subscribing ku watsa don kowa shi ma mutane a ƙaru to allah ya sa mu haɗu a next episode kuma na gaba which is um, man to ku huta lafiya